amma a rufe ta ma gaba kada talaka yi ba da hanya to wannan bai bai dace ba wannan zai shafi harkan kasuwanci ko zai ta ma eh, jama'a din alamawa saboda idan an rufe hanyoyi gaba daya idan zaka wuce ga ji ko tare su mamaye ya kamata dai a ce jama'an tsaro su yi wani abu a dan rufe hanya daya amma hanyo daga nan daga police and peace runabout zuwa lamido palace daga wajen zuwa kasuwa abin eh, motor park duk wani abubuwa din nan zai kawo damuwa ma talaka ya kamata dai su zancen da a kan wannan kes gaskiya mu a matsayin mu na yan kasuwa ba mu ji daɗi ba don gashi yanzu an ce za mu rufe shagunan mu tun karfe tara jikin dubu arba'in a rana kuma an ce mu rufe shagunan mu na kusan awanni biyar to kuma ga gaskiya ba mu ji daɗi ba don an takura mana kasari dai zuwan ta an takura ƴaƴanmu da mu ma'aikata inda zamu tafi aka ce mu samu kuma fita da wuri wasu yan kasuwa da kuma mazauna Yola kenan ke fa bayyana su game da ziyarar aiki da shugaban kasa Gullo Jonathan zai kawo jihar Adama a wannan talata su dai hukumomin soji sun ce sun ɗau wannan mataki ne na hana zirga-zirgar don tabbatar da doka da oda Brigadier General Rogers Nicholas shine sabon kwamandan rundunar soji na 23 da ke Yola. To hanyar zai zo gidan sarki zuwa airport za mu rufe hanyar sai bayan gida bayan shi eh, shugaba ya tashi na buɗe ma hanya Su a gaya ma mutane su yi hakuri da mu tuni kuma aka soma musayar kalamai a tsakanin shugabannin jam'iyyar pdp na jihar da ke zargin gwamnan jihar da kasa tabuka komi don marabtar shugaban kasar zargin da 'yan bangaren gwamnan ke musantawa barista eti shehu shine sakataren pdp bangaren chief joel ma'adaki ba wai don zuwan shugaban kasa ba menene gwamnatin adamawa ta taɓa yi wa mutane wanda gashi a zahirance za a zo gani tun abun kunya ne ma ka ga wai hanyar da zai zo cikin yola jiya na wuce na ga ana cike shi da jan ƙasa to wannan ba wani abu ba ne dama gwamnatin adamawa ba abin da sai wa sana ruwan shugaban kasa ba zai sa su yi wani abu ba to sai dai kuma gwamnan jihar murtalan yako ta bakin daraktan yada labaransa malam ahmad sajo ya ce fa ba haka zancen yake ba mu za mu ba shi goyon baya matuka a matsayinsa na shugaban ƙasar Najeriya babu shakka a wannan kuma muna marabtarsa zuwa Adamawa amma muna marabtarsa cewa yana zuwa Adamawa jiya ce ta All Progressive Congress haka babu shakka ba wani ba tattama ba kokonto mu muna jam'iyyar mu ta APC shi kuma zai shugaban ƙasar Najeriya yan jam'iyyar ana da sa ran shugaban kasan zai fa bude wani makantar sakandaren sojin sama ne da aka gina kana kuma ya ziyarci fadar lamiran adama dr muhammadu barkindo aliyu mustapha da watakila ka iya sa baki ga dambawar siyasa da ke akwai a tsakanin gwamnan jihar da kuma shugaban kasar ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya